sarauniyar mata sarauniyar mata an sha haruna zauna ni ne ba bi suna ba ki sha'anin ki mama ga mubi da sarauniyar mata masu sauraro assalamu alaikum ku da warhaka sannu ku da sake kasancewa da mu a cikin ci cigaban labarinmu mai suna shi nake so kashi na goma sha bakwai amma masu sauraro kafin mu kutsa cikin labarin ina son in dan nemi wani alfarma a wajen ku dan Allah alfarman dai ba ta komai bace ba face dan Allah ina roƙon waɗanda suke sauke bidiyo akan channel din Ash Multimedia suna kaiwa WhatsApp groups dan Allah daga yau daga wannan lokaci su daina saukewa ya zamto duk wanda yake so ya saurari wani karatu wanda aka yi shi a cikin Ash Multimedia ko a channel din yar adda to ya shigo cikin YouTube ya saurara ya kuma bar shi a cikin YouTube din ga wanda yake da karamar data ko karamar shabaka shi ma ya yi haƙuri kawai har zuwa sanda Allah ya sanya ya samu babbar data ko babbar shabaka sai ya shigo ya saurara a nan YouTube za su ce a'a to me yasa mamun fida yanke wannan hukuncin baya abu ne da aka jima ana yin sa to wato asali abin da yake faruwa shine irin wannan sauke videos din gaskiya yana kashe channel saboda a kullun channel din na kula baya baya yake yi shi kuma YouTube yana da ka'idarsa matukar ya san cewa a baya ga yanayin yadda channel ɗin ke tafiya kuma a hankali kullum yana ƙara ƙasa yana ƙara ƙasa yana taɓa darajar channel yana sanya kuma channel yana yin baya baya a kowane lokaci ash multimedia kuma burin mu shine kowane lokaci ta ƙara girmama ta ƙara fin yadda take ba ya zanto cewa tana sauka ba duk wannan abin muna yin shi ne domin masoyan mu domin ku masu bibiyan mu domin farin cikin ku sannan kuma muna yi ma saboda yana sanya mu nishadi sannan kuma yana sanya mu sada zumunci da mutane daban-daban daga kasashe daban-daban Wannan dalilin yana daga cikin abin da yake sanyawa ku ga cewa Channel ta miƙe tiryan-tiryan amma lokaci ɗaya sai ku ji labarin an ce muku Channel ta tsaya gaba ɗayanta ta gagara dawowa da dai su Gaskiya wannan yana ba da gudumawa daga cikin sa Don haka kun ga kenan tun da dai muna yin abun nan ne saboda channel din nan ta tsaya da kafafunta ya zanto cewa bata rushe ba kullum za na samun labarai ashe kuwa kamata yi mu haɗa kai ni da ku wajen ganin cewa wannan channel ɗin ba mu kashe shi da kanmu ba mu bar shi ya ci gaba da rayuwarsa tunda littattafan da muke karantawa a kan channel din kullun suna nan daga nan har shekara ɗari ga wanda Allah ya ba wa tsawon rai in ya shigo cikin channel din Ash Multimedia ko Yar Adda TV zai samu littattafan mu duk iya wa'inda yake bukata ya kuma saurare su a lokacin da yake so ya kuma basu a lokacin da yake so to kun ga kenan gwara dai mu basu akan YouTube din tunda dama an yi YouTube ne saboda YouTube an yi kuma videos din Ash Multimedia ne saboda a haukan YouTube a saurare su ba saboda WhatsApp ba Da wannan nake roƙon masu ƙaramar data da masu ƙaramar shabaka da ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku ɗan ba mu zuwa wani ɗan lokaci insha Allah in mun ga cewa abubuwa sun fara daidaita. Ba mamaki mu sake dawo da cewa a ci gaba da sauƙewa. Duk da sauƙewan nan akwai wa'inda ko da an ce su daina sauƙe duk da na ce dan Allah. amma akwai wanda su ga cewa to ai bata gan mu ba to abin da nake so ku suna shine ko da ban gan ku ba Allah yana ganin ku dan Allah mu yi kokari kada mu cutar da junan mu kuma kada mu yi kokari mu rusa junan mu da fatan dan bayanin da nayi za ku fahimce ni za ku fahimci cewa ba wai dan ina so a daina saukewa ne kawai yasa na yi magana ba a'a na yi ne saboda na kula cewa hakan yana taɓa darajar channel ɗin kuma yana sanya channel ɗin yana jan baya a kowane lokaci da fatan za ku karbi na za ku kuma fahimce ni ga wa'inda kuma suka ji babu daɗi a cikin ransu ina mai ba ku haƙuri Allah ya ba ku haƙuri Allah ya huce zuciyarku na san ko a ina ku saurari littafi walau WhatsApp ne Facebook ne ko ma ina ne soyayya ce za ta sanya ku saurara inda babu ita babu abin da zai sa ku so ku saurari wannan littafin da wanda nake cewa dan Allah ku yi haƙuri mu ci gaba da haɗuwa akan YouTube in ya so zuwa gaba in an bada dama a ci gaba da saukewa kwa ci gaba da saurara akan WhatsApp din da kuma sauran gurare insha Allah. Amma a yanzu ina sake maimaitawa don Allah kada kowa da sauƙi littafi ta kai shi cikin WhatsApp group walau group ne na Ash Multimedia, group ne na tsakar gida, group ne na dukkan takalmi, group ne na zumunci kaza waye waye duka dai groups ɗin nan gaba daya Don Allah a daina sauƙi littattafan haka nan. mu ci gaba da haduwa akan YouTube insha Allahu Rabbi game da groups kuma insha Allahu Rabbi za a koma kamar yadda aka saba in Allah ya yarda za kuma mu ci gaba da shigowa cikin YouTube a kan lokaci ɗaya mu ga suwa suka fara shigowa suka fara kwamitin, kamar yadda aka saba sannan kuma za a dawo da gasan da aka fara a baya a kowane littafi insha Allah da wannan nake cewa masu sauraro ku kasance da ni domin jin ci gaban labarinmu na shi nake so kashi na goma sha bakwai bismillahi rahim. cikin kuka inna hansai ta ce yanzu ni sefu har da ni mahaifiyarka baka sanni ba ka ce sai wata banza can falak to wallahi ba zan taɓa yadda da wannan al'amari wanda ya samu yaro na ba. Ya saifu kuwa ya ce, wace ce wannan? Ku ce ta yi shiru ta daina kuka ba kyau. Ni falak kawai nake so na gani a kusa da ni. Likita ina so in tashi in je wajen falak amma na kasa. Don Allah ku kawo min falak. Numfasawa likitan ya yi sannan ya ce, kowa ya fita. Sannan ya dubi saifu ya ce, shi kenan ka kwantar da hankalinka. Insha Allah za a kawo ma falak. Murmushi ya saifu ya yi tare da lumshe idanunsa. nan bacci ya yi gaba da shi tare da mafarkin falak. Shi ko likitan yana fitowa a ɗakin, ya kalli su bahamun tare wayanda suke tsaye bakin kofin ya ce, ku biyo ni ofis. Sannan ya wuce ofis ɗinsa kai tsaye. Dukkansu mazan suka tashi suka bi shi, suka samu guri suka zazzauna akan kujeru. Kallon su likitan ya yi sannan ya ce, ɗan ku Saifu ya yi losing memory ɗinsa, ma'ana ya rasa tunaninsa na baya. A yanzu ya manta komai wanda ya faru da shi a baya, da ma duk wasu mutane wayanda suke tare da shi, wato ku. A yanzu ba lalle ne ya san ku ba, amma idan kun ci gaba da masa addu'a zai dawo hayyacinsa normal. Sannan wace ce falak? Nan su ba mun tari suka shiga jinjina al'amarin inda a zuciyarsu kuma suke masa addu'a. Sannan suka ma likitan bayani akan falak matan Saifu ce, amma yanzu ba ta nan, sannan ba su da tabbacin ma inda take. Sosai likitan ya tausaya musu, sannan ya sanar da su cewa a yanzu Saifu ba zai iya ƙara tashi da kansa ba sai wani ikon Allah, domin ya samu raunuka a kunkuminsa sannan haihuwa ma ba zai sake haihuwa ba saboda haka zai sallame su gobe sai su koma gida a ci gaba da jinyarsa a can sannan a daura shi akan magunguna har ya dawo cikin hayyacinsa so sai hankalin su bamun tari ya tashi inda suka yi ta kuka har da majina haka dai suka rungumi kaddara suka koma gida suka ci gaba da jinyar sefu inda kullun ya sefu bai da zance sai na Falak duk wanda ya zo gaishe shi sai ya tambaye shi ina Falak don haka hankalin kowa ya kara tashi domin ya sefu bai da magana sai na Falak har cewa yake yana da bebi matarsa falak ta haifa masa bebi a je a kawo masa bebinsa da matarsa falak wannan magana tana matukar ƙona ran inna hansai don haka wata rana yana sambatinsa shi da anti zuhuriya inna hansai ta fusata ta ce masa to bara ka ba ka da wata bebi da mahaukaciya kai da aka ce ba za ka taɓa haihuwa ba har abada to menene da wannan fitina ai kuwa saifu yana jin wannan zance jikinsa ya rikice ya rinka kuka wai an ce ba zai haifi bebi da falak ba Ranar inda Hansai ta ga bacin rai a wurin Anti Zuhuriya, inda Anti Zuhuriya ta sassoka mata maganganu tare da mata wa'azi. Sannan Zuhuriya ta tattara kayanta ta bar gidan cikin takaici. Shi ko Saifu tun daga ranar ya tada rigima sai an kama masa bebinsa tare da Falak. Tuni ya Saifu ya ƙara sa wa ransa son ƙananan yara duk da kuwa ba lafiya ne da shi ba. Haka ya Abba da Baba Yusufu da Inna Salamatu suka ci gaba da kula da ya Saifu. Ita ko inna hansai kwata-kwata ma ciwon ɗan nata bai sa ta yi sanyi ba sai ma ƙahar jara da tashin hankali take yi. Domin cewa take ciwon saifu mayu ne kuma mayun suna cikin gidan. Ba irin zagi da inna hansai ba ta yi wa inna salamatu akan ta bar mata ɗanta ta daina kula shi domin ba ta so ta samu ta shi. Amma wannan karan kan inna salamatu ta ci alwashin ba za ta biyo haukan inna hansai ba ta raba ta da saifu kamar yanda ta rasa falak ɗinta. Don haka tattare inna hansai ta yi ta mata ɗiban karamin mahaukaciya Haka inna hansai ta ci gaba da zagin su da musu gori iri-iri. Sadiya kuwa tuni ta fita harkan Saifu ta ce ba ta zauna da juya ba wanda baya haihuwa. Sannan kuma ta kwashe shi don haka dole ya sake ta. Tunda ya wulakanta ta ya ce bai santa ba. Haka Sadiya ta sa kafa ta yi facale da irin son take wa Saifu ta fara zaurace da auren Saifu a kanta. Ƙarshe ma tattare kayanta ta yi ta bar gidan. Wai kara ƙara danganta ta da na kashashe domin ba shi da amfani. Tunda abin da ya mallaka ma yanzu duk ya ƙare akan magani. da haka ita ba za ta iya ba. Tuni Sadiya suka haɗu da wani alhaji ya kama mata gida ta yi zamanta kuma ba wanda ya iya cewa komai domin ta kulle bakinsu. Inna Hinde kuwa kullum sake zuga inna hansai take suna tsogar shi mutuncinsu. Inna hinde kuwa ta ji labarin Baba Yusufu yana neman auren wata budurwa ‘yar masu kuɗi, masu wayewa da ilimi, kuma ita ce ma ta makale masa akan ya aure ta. Don haka Inna Hinde ta yi wa kanta alkawarin sai ta ruguza dukkanin wani farin ciki na wannan gida. Sannan Duk sanda dukiyar gidan ya dawo hannunta, to a lokacin ne za ta nuna musu asalin kalanta. Bayan shekara ɗaya, a yanzu ya Saifu ya dawo hayyacinsa nomal. tunaninsa ya dawo masa, ya yi kukan rashin falak. Gashi baya iya tashi, bare ya je ya nemi matansa falak da kansa. Don haka ya dage da addu'a da azumi duk mako. Yana roƙon Allah akan ya dawo da falak gida a duk inda take. Domin shi a yanzu ma yake jin yana son falak, duk da kuwa kasancewansa na kashishe yanzu. Gashi kuma yana son haihuwa. amma ba zai taɓa haihuwa ba. Gashi Sadiya ma wacce bai san da aurenta ba ta guje shi. Shi kenan shi kam, a haka zai ƙare rayuwarsa babu haihuwa? Gaskiya innansa ta cuce shi, domin kuwa duk masifan da yake ciki a yanzu ita ce sila. Sai dai yana mata addu'a Allah ya ganar da ita. Murtala Muhammad International Airport Kano. Anti Hauwa ce da Dr. Samiha da kuma wata kyakkyawan yarinya mai matuƙar wayo da girma mai kimanin shekara uku. Amma wayanta tamkar 'yar shekara biyar. Su ne tsaye a cikin airport ɗin suna jiran saukan jirgi wanda zai taho daga Ingila. Bayan jirgin ya gama shawagi ya sauka a ƙasa. Can ya ɗau hutu sai kuma ya buɗe inda mutane suka fara fitowa. Ciki kuwa har da wata matashiyar budurwa mai kimanin shekaru ashirin da uku. Sanye take da wani doguwar riga na yadi mai kyau da taushi da kuma ɗaukan ido. Ta ɗaura baƙan katuwar sut ɗinta a saman riganta, ta riƙe kanta da farin mayafi, idanuwanta sanye da fararen gilashi. Hannunta rike da handbag ɗinta mai kyau da tsada. Tahowa take yi daga kan matakalan benin tana murmushi har ta sauko ƙasa. Inda yarinyar nan ta taho a guje, ta rungume ta tana cewa, Oyoyo, anti, oyoyo. Daga ta ta yi cak sama, sirin ta ce mata, Oyoyo, my dear, na same ku lafiya? Lafiya lau anti. Wai mom, me take baki ne umma? Na ga kin girma da yawa fa. Ai duk girmanta bata kai ki ba. Kin ganki ko falak kin ƙara ƙiba kin wani buɗe kin ƙara wani fresh cewar da ta samiha dariya falak ta yi sanin da ce da samiha kenan ya kuke ya laf ɗinki ya nasir yana nan lafiyarsa kalau kamar yadda laf ɗinki yake ya saifu ɓata rai falak ta yi ta nufi an hauwa da sauri ta rungume ta suna murnar sake ganin junansu bayan an fitar da kayayyakin falak ne ta ja suka shiga mota suka tafi gida inda suka shirya wa falak ƙaramin fati na dawowanta sun yi shagalin nasu cikin nishaɗi Ciki kuwa har Radiya da kuma ikiram, wanda ta kawo da ta Samiha ziyara, inda ikiram suka kulle da Falak, da ta Samiha kuwa ta dinga basu shawara wanda ya dace da su. Haka suka sha nishadi, amma Falak zuciyanta ta yake da damuwa, sai dai ta danne ne ba ta nuna wa kowa. Da dare yayi kowa ya watse, Falak ta je ta samu antawa ta kara mata godiya, kuma ta nuna mata result ɗinta wanda ya yi kyau sosai. Sannan kuma ta fito ne a lauya ƙwararriya wacce za ta iya yin aiki a kowace ƙasa take so. Sosai mom ta nuna murnanta domin kuwa ba ta kashe kuɗinta a banza ba. Sai dai mom ta ga damuwa ta idon falak amma ba ta tambaye ta ba ta batta har ta huta tukunna. Ranan dai haka falak ta kwana tana tunanin ahalinta da kuma David domin har yanzu soyayyen David yana nan a ranta. Ga kuma wani irin yanayi na daban wurin ta kwana take ji a kan saifinta domin kuwa sai yanzu duk wani halacci da sai mata da iyayenta yake da mata sabuwar dal a zuciyanta. Ga kuma wani irin so da ƙauna wanda ya nuna mata a rayuwanta. Ranan ta rungume yarta tana kuka ba don komai ba sai da irin kiyayya wanda nuna wa yayin nata abin alfaharinta akan wani wani can ma daban. Ita kan ba za ta iya fiye kanta ba akan abin da ta aikata wa yasifinta. Washe gari kuwa a dining wajen karyawa kasa cin abincin falak ta yi. Wainan kwanta wanda ke kan plate ɗinta take jujjuyawa da fok amma ta kasa kaiwa bakinta. Anti Hauwa kuwa da bebe Umma sai cin abincin su suke yi Bayan sun gama ne, direban da yake kai Umma makaranta ya shigo. Bayan ya gaishe su ne, ya ɗauki lunch box ɗinta ya kama hannunta. Kwacewa ta yi, ta yi wa anti Hawwa kitsakunci da kuma Falak sanan ta ce, Mom, anti, bye bye, bye bye Angel. Su ma suka ce mata suna murmushi tare karkaɗa hannayensu. Falak ce ta bi bayan yarinyar da kallo kamar za ta cinye ta. Falak, Falak, Falak! Anti Hawwa ta ce a tsawace, sannan Falak ta yi firgigi ta dawo hayyacinta ta ce, Na'am, Anti? Falak, wai me yake damun ki ne? Tunda kika dawo fa naga baya cikin ki. Shin akwai wani abin da yake damun ki ne har yanzu? Ku soyayyen David din ne yake wahalar da ke ne. A'a anti, ai ni tuni na mance da shi domin na yi wa kaina alkawari ba zan sake yin aure ba. Zan rabu da duk wani soyayyen namiji kawai zan tsaya ne in reni ta Ummu Salma. A'a Falak, maganar ba za ki sake aure ba ma bai taso ba. Ina so na yi miki albishir da cewa Barista David Adewale ya musulunta shi da mahaifinsa da kuma matansa. Mahaifiyarsa ce kawai bata musulunta ba. Kin ga kenan yanzu akwai aure a tsakaninku. Tashi tsaye Falak ta yi ta ce, Ki hakuri ante, ban jin zan iya sake aure a rayuwata domin bana son yarinya ta ta yi rayuwar agolanci. Kawai dai tunanin gida yake damuna, ina so in ga innata da baba har ma da baban malam. kenan Falak, na miki alƙawari kin kusan komawa gida kwanan nan. amma kafin nan sai kin fara aiki na shari'a tukunna. Ina son ki fara aikin ne domin taimakon al'umma baya ma talakawa. Falak, ina so ki rike aikinki da gaskiya da amana kuma na san za ki yi hakan. Dalili kuwa kina da ilimin addini. Saboda haka, jibi Monday zan je babban kotu wanda yake nan cikin Abuja. In cike miki komai, ina son ki fara aikin ne a cikin satin gaba domin akwai shari'a mai yawa amma babu lauyoyi na ƙwarai. Domin kuwa shi ma lauya Al'amin Abubakar wanda ake ji da shi a ƙasan yanzu yake ajiye aikinsa saboda damuwa wanda ta masa yawa. Saboda haka falak ki nake so ki maye gurbinsa. Bayan sati ɗaya, barista Al'amin ne yake sanye a cikin shigarsa ta manyan lauyoyi. Matarsa Aisha ce ta kawo masa turare, ta duka har ƙasa ta bashi, ya karɓa ya feshe jikinsa da shi. Sanye take da dogon hijabi har ƙasa, idanunta sun kumbura, alamun ta yi kuka, ta ƙoshi. Kallanta Al'amin yayi ce, Ki haƙuri Aisha, haƙiƙa na zama mugun miji a gare ki. Yau shekara biyu kenan da auren mu, amma na kasa baki ki wanda ya rataya a kaina. Ina tsoron Allah ya tuhume ni akan ki. Saboda haka, ki shirya yau din nan zan nuna miki cewa ni ma namiji ne. Ya karasa faɗan hakan yana haɗe bakin su. Abin da Aisha wato Fatlisha ta jima tana jira kenan a rayuwarta. Don haka sai ta kusa sumewa saboda daɗi. Ji ta yi kamar al'amin kar ya daina mata abin da yake mata. Sai da ya gaji dan kansa sannan ya kyale ta ya fice a gidan cikin sauri. Ita ko hamdala ta shiga a zuciyanta tana bin sa da addu'ar a dawo lafiya. Falak ce sanye cikin atamfa Super Holland mai ratsin pink da kuma light green wanda fuskanta ya yi fayo da ita yana walwali duk da bata yi kwalliya ba farar hoda kawai ta shafa a fuskanta. Ga wani ɗaurin ɗan kwali wanda ta ɗaura a kanta ya mata ras da shi. Farin mayafi ta yafa a kanta, ta rataye rigansu na loyoyi a kafaɗanta, ta ɗauki hambak ɗinta fara, sannan da Hills ɗinta ta sanya a kafanta ta fito haraban gidan direba na ganin ta ya taso ya buɗe mata mota ta shiga ya ja suka tafi har cikin kwad ɗin direban ya shiga da ita sannan ya yi fakin ta fito tare da sanya riganta na lauyoyi ta ɗauro hulanta a saman kanta da sauri ta shige domin kuwa ta ɗan zo a makare bayan kowa ya hallara ne alƙali ce ta yi magana ta ce muna buƙatar lauyan wanda ake ƙara da kuma lauyan wanda yake kare wanda ake ƙara ba kowa bace wannan alƙalin Face anti Hauwa wato Judge Hauwa Shehu Fataskum. Barista Al'amin ne ya tashi ya ce, Ya mai girma mai shari'a, sunana barista Al'amin Abubakar, ni ne mai kare wanda ke kara kuma ni lauya ne mai zaman kansa, na gode ya mai shari'a. Sannan ya koma ya zauna. Dam, Falak ta ji kirjinta ya buga, zuciyanta tana bugawa da sauri da sauri domin ganin David a tsaye. Tashi ita ma Falak ta yi cikin juriya ta ce, Ya mai girma mai shari'a, sunana barista Safiya Muktar, Ni ce mai kare wacce ta kawo ƙara, kuma ni lauya ce mai zaman kanta. Shi ma dai al'amin a nashi ɓangaren, kamar yadda falak ta ji shi ma haka ya ji. Rubuce-rubuce an ta hawa ta yi, sannan ta dube su ta ce, Za ku iya fara aikin ku. Falak ce ta dubi matashiyan yarinya da ke tsaye a cikin 'yar kanta sannan ta ce mata, Shin, ko kotu za ta iya sanin sunanki da kuma dalilinki na maka mahaifinki a kotu? Ni sunana Fatima Ibrahim, muna zaune ne a unguwar Yanya da ke nan Abuja. Dalilin yin ƙaran mahaifina ko shi ne, asalinmu mu talakawa ne, ba mu da cin yau bari na gobe. To akwai wani yaro wanda mahaifina yake rikonsa, ɗan yayansa ne wanda ya rasu. Tun ba a haife ni ba yake hannun mahaifina har aka haife ni. Ya sha wahala sosai a rayuwarsa don ganin ya inganta rayuwata. Ya yi dako, ya yi wankau, ya yi duk wani aikin ƙarfi don ya ba mu abinci ni da iyayena. Har jinin jikinsa ya iba ya siyar don kawai ya biya min kuɗin makaranta. Sai da ya gama shuka fulawa ta yi fure mai kyau shi ne daga baya wani matashi mai kuɗi marar mutunci ya bayyana a cikin garin abuja yake da zama ya ce yana so na. a lokacin sati biyu ne kawai ya rage a ɗaura aurena ni da ya abdulrahman domin ina son sa da son sa na tashi a rayuwata kuma shi ma yana so na. saboda haka ne ma ya nemi aurena a gurin na suka ba shi Shi ne da kamal miliyoniya ya bayyana a matsayin yana so na suka ce sun fasa aurena da ya abdulrahman wanda a sanadin hakan yayana ya kamu da ciwon zuciya amma hakan bai sa sun tausaya masa ba suka ɗaura na da wannan kamal ɗin ne a safiyan auren mu na gudu na samu na kawo ƙaransa wannan kotu mai albarka saboda haka ina son kotu ta kwato min hakkina da kuma na masoyina barista falak ce ta yi gyaran murya jikinta yana rawa ta ce ina son wannan kotu mai gaskiya ta yi duba a kan lamarin fatima ta yanke hukunci cikin gaggawa domin ko wannan shari'a ba ta buƙatar dogon bincike Objection ya mai shari'a. Ya barista Safiya take nema ta tauye hakkin wanda ake kara. Saboda haka, dole a tabbatar da gaskiyar wannan lamari akan wacce take kara ta hanyar yin tambayoyi ga wanda ake tuhuma ya mai shari'a. Rubuce-rubuce Jaj Hawwa ta yi, sannan ta dubi al'amin ta ce masa, An baka dama, ka yi wanda ake tuhuma duk wata tambaya da kake bukatar masa. Na gode ya mai shari'a. Sannan barista al'amin ya yi murmushi, ya juya ya kalli babban mutumin da ke tsaye a cikin kanta a can gefe. Cikin ƙwarewa, barista Al'amin ya ce, Kot tana son da san sunanka da kuma dalilinka na aurawa ɗiyarka wanda ba ta so, alhalin tana da wanda take so. Ni sunana Malam Ibrahim, ina zaune ne a nan anguwar Yanya da ke nan Abuja. Ina da ‘yata ɗaya wacce na haifa, Fatima. Sai yaron da nake riƙonsa mai suna Abdulrahman, wanda suka tashi cikin so da ƙaunan junansu. Har maganan aure ta shiga tsakaninsu aka saka musu rana. Amma daga baya, da na lura Abdulrahman ya canja halinsa, sai na janye maganan aurensu. na maida kan kamilin yaro wato kamal miliyoniya. Kallonsa barista al'amin ya yi da kyau sannan ya ce, Ka yi ma kotu bayani yadda za ta fahimta. Me kake nufi da yaron ya canja halinsa? Eto, eh a da yaron yana da halin kwarai da nagarta, ya taimake mu da dama. Amma ko da ya nemi auren 'yar uwarsa ya samu, shi ne fa kafin a yi auren, ya tsuwa da mugayen halaye marasa kyau. Wani irin halaye kenan? Sata yake yi ko shaye-shaye? Objection my lord. Ya mai shari'a, Ya kamata barista Al'amin ya san irin tambayoyi wanda za su rinka fitowa a bakinsa. Ba wai zato akan wanda aka zalunta da mugayen kalamai ba. A kiyaye barista Al'amin. Na gode ya mai shari'a. Haka aka ci gaba da gabzawa tsakanin Falak da Al'amin. Yayin da kotu ta nemi ganin Abdulrahman domin ta ji ta bakinsa. Sannan shi ma Kamal ya fito kotu ta ji ta bakinsa. Ƙarshe dai kotu ta ɗage ƙaran akan sai goma ga sabon wata za su sake dawowa. To masu sauraro duka duka anan zan dakata sai mu tara a kashi na gaba da yardan Allah za mu daga inda muka tsaya ku huta lafiya. sun so ne in ya tashi kwai wahala mai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi inda da so halitta ne so kai girma cikin sana sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nema batun da kake nawa ya tuna mini nema ina jin kama sai jiki ya hauyin girma yadda ta soki wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure na rushe ta yi mun kokari amma na yaba na kushe an shayi mun gargadi na kula kunne na toshe yau gashi nan ta tafi ta bar na ina hakan reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun sune zahiri ya tashi da hannun zaune za na boye ba soyayya ta yi mai rakiya kankala manta ne kadai take tutiya ta shafa dayi dan babu ne waiwa ta kara soyayya na dauki duniyar so da fadi kuma yazo shi na shirya ashe ashe tunanin da ne darasi zai ban a soyayya ashin da ne ya can baya ne ba shakka gashi na ɗiba Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shi da mu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.